ala tajruwa bala ya saboda don jibci sau kuma da musulman sun da ta alhamdulillah ala da nan ya gawar zan ala da jimma da sarni na kuma da tsumuna na wanda da je karan da bi ka mana kiyama ta malan kuma da lura lan nala nira wurin sa'ayi ayyano kul sandira wala ya muhammad yana hal unabbiukum nan nira yi kiya bil akhsarina amwalan bil akhsarina amalan kam nan na yim laira waje musko dia daji unuko dia da zo ne miyani zu duna ne a sarkan na jani hanimya nera dubu miya ri wani mulan kasu gasho yaro ko nguru yaro ko kano yaro a mele ya miya curo kano yaro ngamba makiro kawo ngami man ko curo yaro ko ciro kasu deran borun goyno ko wuli duka wuro biya nan biya in yi fiya wata naira mai yawa biyan jiwoyi ba wa wani mi bula ne in kam nonin ba ba aye ako karukuta ako layya ako asar azama asaro daji raiwa kole ni me karenin mala yumba karenin dubu yar yindi ay dubu yar ya koy kaja ka yumba mota isi mi na isi me gashi wan kongurun jimu me mota fallimi mota nigeria nga me me kare di ba isi mi nga won kesa yoro noni mi nan kesa yoro noni mi boru ngoje yoro noni mi adama sarro to leiran am yim layra waja leira ro lejayya karen ja kajayya karen ja di apimo ba asara charina biya bo patak nuko dia dajai are areduna yaro yoji wo lera ena kare ba le lera leran dajina duna yaro wollero yoji wa nukkoen ayma ba am ya nila hawaran jiki ayano yo ammaniya niyo hawaran turo curodin ni mennawa kilanam hiddi minantolumi karajani ya haldo na ammani cade leyraro lejine da deya dajanala niyo ya? to niye dunala kaw leyradoro lenimi dilan ni ammani curon lumi wundu soyenia allazina dalla sa'yuhum fil ayati dunya on am don na nayno dalla sa'yuhum yano ngunu wunza tsarina za duna lam pacca ne lera fil ayati dunya duna nga gana. salanja da ngode lera wa chaadni zakanja da lera wa chaadni asamja da lera wa chaadni hajjin da lera wa chaadni sadan da lera wa chaadni loran ja lazim ja wurdun ja ramba zikir ja charna samma ja nangirabtanja awanja biyangalangala nga dunalan koljene lera wa lera tandiya amma hasibona tamajana annahum tandidi yusinuna sunan kidan gala charna rotamayra charna de kira donna lera o lera ne aduna nan kira facca ne lera wame ase wani annahum yusinuna sunan tandidi majana kidan ja salan ja so asem ja so zakan ja so hajjin ja so awon gala ngala charna ala lera roko lera rotamayra lera ne lera nan bawo kira de facca ونسوا من ينا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم منهم tandi ma di amdo na aya ala yaro kirdi jana dina nan kirdi di kala indi nan kirdi di kala indi nan kirdi baldi kirdi mutlaq kam ala ya tasarani nabi ya tasarani loran ya tasarani har abada biya laira ya tasarani karma ya tasarani kannu ya tasarani janna ya tasarani adi kirdi mutlaq tunzu gado yeno kenan ya ba ka an karin bai san makirdi chama hanja kirdin ciyano yindi ya kirdi di yenda ngawo musulmin ba yendon na numinu bibalin wa nakuru bibalin aya la ya saramba aya la ya sarammi luran ya choroman di nabi la ya saramba nabi la ya sarammi luran ya choron aya la ya saramba aya la ya sarammi angirnin batiro to ade nan kirdi faldi ade nan munafika nan kirdiya ina al munafiquna hum al fasiquna ya rakamande innal munafiqina humul fasiquna munafiqran ba da de fasiqo en kuma ne to aya loran yedi tilor kirinima loran diga ba dero kirinima to kuma ne no ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim yana amma ni aya loran yedro de kirdiyara wa liqaihi koro aya dero kirijana Laira lan ala tandiya tadi dero kirijana yo kam leiran ala tiya tadi ro tuma ina awadi bisidi wana Eh, liman kambe wa nambaru kenan kan rajiwo kamba wa kanzana wa wa don kanzana zana har kamu kambe ai ci kowane na kanzana zai ma kanzana zai ma mana ganji ko yana da yadda kwa zai hula bi kama wuli yana kamu kambe yana kanzana ne mai mana kanzana ya zama ko yana na kwa zai hula dana wani zama kadade ako ala kanzana da dimba adi yanga kanzana zai haram dimba korabe nga ako haki kambe haki kambe ala niyo yahenjiwa laysa bizallamin lil abidi ala kama zalamjiwa sai dai kamanje niyo yahenji to kanzana din ba ala ta dumi tumanin ba ma kuma ne ngai ma de lora ne yana wailun azaw ta wacina wana lil mutaffifina am jakka sasace am dan jakka da jarri kirjai batsai namjai ratsai kimitsai amma ne azaw ta wacina wana kure kuma yaro wani akala asilajai kuma za ingiro chazakane waja kwa jenang swat swat swat kalada chinjai nabdu kal ngulondo ye chasai kalada to karma ya chiri ada bachai kalada nanamjai ramba bachai bachai bachai kalada kirijai kirijai kirijai amma ni wazao tawatsina diona alladhina amna izaktalu ala nasi ambe nala ngalje ya yastauhuna jakka kura chazakane chasamuli wai za kaluhum sandin galje ya au wazanu biya sikel loga na jaya yukhsiruna jardi jakada jardi sikel riye kala cinjai to kama ne na alanan ne wa no yo yazunnu amma tumayara wa ya wa anna umtan didi mabuusuna lan ala yahulan tasangiwa rawatan digana tumayara yau ma yaqumun nasu li rabbil alamina am gabade duna yimhu ala na najena daje dilan karma kam jakka sasa cina hu ala na najena daje wa rawatan bayan kenan wundi ay awdi bi ciri walya hu ala lan lene da na ta ni to eh, jimabal da zai mena yi eh, hu ala ya me da ni mena tabbat biya ram bayan kal wanin bayan kal du ramba bi wangala di miyan kal dibi di miyan kal waje kam dubu ya yi yeje a wangala di miyan lenimi bilim ko be ko nangari ko ramba fa ni ko karala mala ya zarailu yim la isen yan waje na ala ranjali kawri ni anja zakia koro ala ni anja sanyi hunjuna gamle ni medami ni anjori ala ayro awanga kidam chini nabi yeno ayro awanga kidam chani abone mchiruna de bashiri azine jahannam nga amina yibla yara wajana ala nino wani nam aina ngaro awanga ida kidam nabi anol kina luran sa kana nino nabi wulinje niya malamba wulinje niya awanga ida ala damtsina aina ngaro kidim jana to shiri azine yo ndo ala alawoji kwa sai jahannama <coughs> to kam nona ala toro tamadina di ai kan baraji wo ala toro tamadina ai mana kan meciri wo ala toro tamadina ai kan mabaci wo ala toro tamadina ilman kan mejuyi wa na maru ciri wa ayi na bi mangayen wa zalama haza ala zalimjina wa laraba haza ala batina wa shatama haza ala rajina wa kaza malu haza ramba ade leman juna samma bi awdin ba samma ruwa. almara kuma ne na lanan lura ne wajena wa man ya man mila salihati kam ɗon na e kiɗa sale siɗiya salaro yeke asembo yeke zakaro yeke hajiro ziyara da yeke ziyaradaro yeke lurankaradaro yeke saladuro yeke zikirro yeke lazimbo yeke wurro yeke zikir baro a yabaro awongilanjiddoro yeke ani ya kirajiya min zakarin konga ya kalero au unsa kamu ya kalero wahuwa muminun tauhidi ala yatiyinjum menna ala ala tiloro no ina donna cidiya yeno to kumande fala kufrana li yi yano ngano njo sirna ala wa ala bi ngano njo sirna ala waje ay matiro ciwa wa koljiwa kumande wono a ala ngano njo ala tumoye wai na lawo kati mona na kumande mala yaye ki rujayyar yim la yara waje yim gayya awo ngai dimba yim gayya awo ngai dimba yim gayya awo ngai dimba yim gayya awo ngai dimba awon mungala sammani hu jama'a lan karanja ya kagara nuga kamara men jada lalimi jannar alama jannafim to sallallahu alaihi wasallam bai gayyano to allazi waliqai yano amna na ala yim la yara waja ta ta tamajan ni bi tandima amna nuko dia da je yano habita ta maluhum yano kidan jangala canna ma ba banna dana dia wono ayro ina shartu ko jana nan kadro fala nuqimu lahum yawmal qiyamati waznan yano amma ni yim la yara waja sikkel mar kudiyawa dia wono na karengal da mar kudiyawa ai dia kudiyawa awo ngana coro kare ñayi mbawa ninda sara ba asem bawo zakka wa hajji bawo jimma bawo salatu wa zikiru ba la ilaha illallah bawo biyayya yaye wa kama sikiro awo ngala ba wa <clears throat> biya curo ngan awo dibi dibi sai kinza sai kinzina sai kalayagu kinzina sai jawar kinzina sai kamu mai kinzina ramba <clears throat> kanzina ba ni kala ma waye zani dai ku sawa sawana mai ramba ni jawardiyo lenin bawa kala gudiyo lenin bawa kamun ga mai manin bawa to nan kon ga nan mitsadin ni ni kala me wayadin ni ni ay man nonin mi to kala mu wayadin ni man me ni ma kam alayro ni ma kam nabiro ni ma kam maro ni ma lero waje janna maro tiyele do tsiro amma tiya ala simojo ala simojo kuna yero wulnjai bali wulnjai kuna yero wulnjai yimla kam wuluma ba ro wajidi kara kyare malamai waje ne kwanja ramba andi dan tagana nan garkar madi andi mai mulawa ne kwalle yoyin bari na yimla njimaro isi de tan na mabiyani no de teri ma yim isi na duna ba kamba naji de duna gana gana are awon ga da wani de tan na ma shi walla njimaro ai take dimbaro walci to kin zina rai awadi biti ba kana lar roturi kasan wular roturi wabalar roturi fitina lan roturi kam jeje lan roturi kan zana hadi fiye ya biya kana hada ba kan zana tsuri ba na ne mai wannan ba lebaran jidi mai wannan ba tunda annabi wuljo azna walgina la jitamiyani fi makanin wahidiyar har ala makanin wahidiyar azinaun kan zina walgina arziki yari laji tamiyani na fallin chapter na naptai wayan har abada kama la yaji tami'ani almawa wannan fi makani wahid ingiya kannuwa na falli nafta yawa zai kanzana liman ga na falli nafta yawa na kanzana dimi rawaji waje kani nim tiro ba a rawaji kani nim duburan ba zina na dimi to ba da waje kala ya dimi yan kal ya dimi yan kal kamun kan bai zai dimi yan kal dibi ya ma dibin zuzi to kanzana dimi nan ba kani na wata ba da waje he na wata mbara waje karima na wata mbara waje dimi na wata mbara waje wuri na wata mbara waje mota na wata mbara waje liman biyar na yin na wata ramba mana nabi ya za ndiya sare na bawar waje sai ne a kabzi ziranji har abada nabi wujo kamar yadda ingiya kannuwa na ballin nafciwa zai kanzina arsiya na fallin nafciwa liman da kwallimi na yalla mai liman na ramba nu mai na yalla mai bara bawar waje yallan musamman gudu walje aina ngaro azna yurisul faƙara yano nabi zina ni tilo nimbe difa tadanum ba tadanum be tada hero ba hero numbe hero tadanum be tada tadanum be hero hero numbe tada zuriya num gaba de ka kiyamar yalenga gador kolimi nan gudu da on nabi kin zina kan balle di zuriya ga aleji ala zina nan da sakawo aw zina wadi biro ba shirka ya gawara biyu da wujo ma min zambin akbar ba na shirki rajulun wa zaha maniyin bi rahimillahi hilu lahu dana ya kura shirka alaro njidduwa njidduwa ya gawara dana ya kura uno kuna ba kan zana ayyar nabi ba da shirki rajulun wa zaha maniyin bi rahimillahi hilu lahu kamu don nan ni da katon don sadawa bawo aza kin zina ne kamunon kadano nan ni yin bawo ala nyimmo ngawo ta bilan tadodino to nabi shirka a ngawolam awadro dibiro wawi dano ye kura shirka zina ngawolam kinzina in yi ingise me bawa rama mai bawa liman ya bawa ako kasa ako tashi hankali ako kamjejo ako baru samma zina tsuri a wani nga samma zina kamra ga mana kamjejo tsuri ala da jetso ala wadana ne kawo ala kamar kamande karun jartu wacako wali yazbillah assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh